bayan da barayi suka sace sarkin kanya alhaji isa ɗaya da wasu mutane tara gwamnatin jihar kebbi ta ce ta ɗauki matakai da ceto sarkin da sauran mutanen to sai dai a iya cewa kaddara ta riga fata domin sarkin shi kaɗai ne ba a ceto da rayuwa ba mai baiwa gwamnan jihar kebbi shawara na musamman akan harkokin sadarwa da tsare-tsare abdullahi zuru ya ce sarkin ya haɗu da ajalinsa a kokarin kubatar da su daga hannun barayin kuma haka aka yi aka yi musu kofar rago aka tsaya aka taso daga cikin gari kuma can inda ƙarshen ƙasa kuma aka datse to da suka fahimci cewa lalle babu mafita to sai suka suka sako mutum takwas ina lillahi wani raji kuma mai girma sarkin kanya da yake lokaci yayi suka kashe shi ka kamar yadda aka samu cikakken bayani daga shi fasto wanda tare aka kama su ya ce a gaban shi aka kayar da sarki aka yanka shi da yake Allah ya lokaci aka ɗauko gawan sarkin kanya su wayannan da suka aka sako tun farko an kai su babban asibiti da ke garin riba a nan general hospital riba don a duba lahiyar su ita kuma gawa za a kai ta nan nan wato general hospital riba kamin a kama shirye-shiryen da za a mashi jana'iza. ita kanta masarautar kanya ta bakin makaman kanya muhammadu na makuku ta tabbatar da rasuwar basaraken jiya sojoji sun yi altabu da su sun tarwasa su bai iya tafiya sosai su an tarwasa su ne suka biyo shi suka kama shi suka yanke da sahe bayan yan sa kai da dai sauran su sun bi suna dubi wayan nan kowa dai an gani shi ne a ba gani ba sosai wani yaro da biyo can shi gunja din ya biyo ruhuna sosai ya dawo ya ga mana cewa ya gane shi kuma da ran shi hmm. to shi ya yi boye-boye ne shine muka tana masu suka aka je can to gawanci da aka samu yanzu haka dai jama'a na kan nuna alhini akan wannan rashin na sarkin kanya alhaji isa daya kamar yadda farfesa tukur muhammad baba ke nuna alhini tare da yankira ga mahukuntan najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah shi masa rahama allah ya rahamshe shi irin wannan abin fa ya fara yaduwa kun kama sarki an yi sarki yankan rago wato abin takaici ne abin kazanta ne sosai sai dai kuma muna kira ga jami'an tsaro a san yadda aka yi aka dakile ta'addancin nan in ba ka ba zai gurfanar da mu duka ƙasan nan. Sarakuna dai kasancewar su iyayen al'umma yanzu a iya cewa ayyukan 'yan bindiga suna karkata gunsu kamar yadda ake iya gani a lokuta daban-daban. 'Yan bindiga sun kai hari ga sarkin Fulani Bangudu Allah ya tsirar da shi kuma sun tare sarkin birnin Gwari shi ma ya samu tsira. sai sarkin gobir na sabon birni wanda su kashe kuma yanzu sun kai samame a gidan sarkin rafin gora ba su same shi a gida ba sai wannan sarkin na kanya wanda suka kama kuma suka yi masa yankan rago to ko me wannan ke nufi akan makoma sarakuna abdullahi muhammad zuru yana ganin cewa ya kamata a tsaya a yi nazari nazari mai zurhi ta hanyar da za a ceto al'umma tun da ka ga wara da sarakuna ba, ba wanda ke da ganin cewa shi ya tsira shi ma farfesa tukur muhammad baba yana mai ra'ayin cewa na koya wa su jama'a yadda za su ɗauki wasu matakai na ba da bayani da kuma in sun ba da bayani na sarrafa wannan bayani a cikin sirri a san yadda aka yi duk waɗannan abubuwa suna faruwa ne da bakin mutane na cikin gari yanzu dai sarkin kanya alhaji isa ɗaya ya bar duniya tamkar yadda sarkin gobir na sabon birni ya tafi cikin watan agusta na wannan shekara yanzu kuma ba a san wani sarki ne 'yan bindiga ke hari ba a gaba muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya